لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين والله تبس sai na yanke wa kowane ɗaya daga cikinku hannunsa na dama da ƙafarsa ta hagu ko hannunsa na hagu da ƙafarsa ta dama sannan in rataye ku gaba ɗaya a jikin kututturen dabino don azaba da tsoratarwa ga duk wanda zai ganku a wannan hali